Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da ke duba kan rayuwar mata da ƙananan yara sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Yau dai shirin ya kalli batun yadda ake samun karancin mata yayin gudanar da taruka da ke da alaka da sauyin yanayi ko da dai wasu daga cikin suna kokawa kan rashin gayyatar su a halin da ake ciki a duniya baki ɗaya a yanzu taruka kan sauyin yanayi sun yawaita duba da yadda sauyin yanayin ke haifar da matsaloli daban-daban a don haka akwai buƙatar wayar da kan al'umma game da batun da kuma hanyoyin tunkararsa duk da cewar mata na taka rawar gani wajen kawar da barazanar da sauyin yanayi ke haifarwa a cikin al'umma guraben da ake ware musu a tarukan sauyin yanayin bai taka kara ya karya ba alal misali yayin babban taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na baya-bayan nan mata sun samu kashi 34 daga cikin guraben da aka ware wa mahalarta taron duk da matsayin da suke da shi a cikin al'umma. Bakinmu a wannan rana sun haɗar da Hajiya Bilkisu Abdulkarim, sakatariyar ƙungiyar mata mai rajin kula da muhalli ta Muhallinka Mutuncinka da kuma Mr. Victor John Bala, masani kan yanayin halayyar ɗan Adam. Bisa al'adar shirin za mu fara ɗaukar rahoton da wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya haɗa mana. rayuwata. Mata suna bayar da gagarumar gudummawa a lokuta na gaggawa na sauyin yanayi, to amma ana barin su a sahun baya a duk wata haɗuwa mai nasaba da sauyin yanayi, lamarin da kan shafi rayuwarsu da ta iyalansu kamar da Maimuna Sani wata manomiya da ta tafka hasara a babbar gonarta ke cewa. A gaskiya na yi asara kan sosai na wuce misali ba kamar da sosai lokacin tun shekara na fi da shekara biyar ina noma amma ban taba ganin asara irin wannan ba. Amma ana tsammanin buhu ashirin amma yanzu ruwa duk ya wanke ya tafi da shi. A Najeriya mata aka sani da dafa abinci ga iyalai a gida. Hakan kuwa ya nuna buƙatar ilmantar da su game da sha'anin muhalli da ma sauyin yanayi. Malam Ibrahim Bala shugaban al'umma ne yana kuma da wannan ra'ayi. Yanzu akwai wani lokaci wata mata tana gida mijinta ya fita kawai sai ruwa ya zo ya shiga gidanta. tana gida mijin ya fita yana wurin aiki makota ne suka zo kuma yan uwanta mata suka taya ta domin su saving situation din so kaga wayar musu da kai ya za su yi da komai da kuma yana da matukar mahimmanci saboda canjin yanayi matan najeriya na bukatar karin ilimi a fannin shuka bishiyoyi da makamashin da ake sabuntawa don kawar da sauyin yanayi to amma rashin yin hakan baya musu daɗi a cewar fatima mode wata mai fafutukar wayar da kan mata kan sauyin yanayi gaskiya muna jin abun ba daɗi kwata-kwata ya kamata a ce ana gayyatar mu mata domin a ji shawarwarinmu kamar yadda ake su ambaliyar ruwan nan bai kamata a ce ana barin mu a baya ba. A nasa gefen kwararre a fannin muhalli da sauyin yanayi Abdulwahab Tijjani ya lura cewa kuskure ne babba barin mata a baya a irin waɗannan tarurruka. To abin da yake da muhimmanci shine na ɗaya lalle a shigo da mata a nuna musu yanayin da su tafi da zamantakiyan su a cikin gida mata tuku. Disa itatuwa a cikin gida wanda zai ba su inuwa kuma zai ba su abin da su ci da sauransu. Bayanai dai sun nuna cewa mata ne ke ɗanɗana ko da su a sakamakon illolin sauyin yanayi a cikin al'umma. RFI. Madalla an gaida Ibrahim Malam Goje da wannan rahoto. yanzu kuma sai tattaunawarsa da sakatariyar kungiyar mata mai rajin kula da mahalli ta mahallinka mutuncinka hajiya bilkisa abdulkarim muna jin ba daɗi gaskiya sabila da komai in ya samu na canjin yanayi mu ake bari kamar misali yanzu ruwan da ake yin na an yi ruwa a bauchi an yi a maiduguri wa aka bari a gida mata aka bari a gida su za su kula da yara su kula da gida su kula da kowa kowa in ciwo ya faru mu ake bari mu yi jinya amma still ba a kira mu game da wannan tarurruka sai dai mu ga taro kawai a gidan jarida wani kafan zata zumunta ko kuma mu ji su a rediyo mu matan mu da ya kamata a ce an kira an ji daga gare mu ba a yi kwata kwata an ɗebe abin kawai an mai da shi kamar zallan maza ne abin yake shafa bacin kuma mu ne mata ya kamata a ce an kira mu an tattauna da mu an ji rayoyin mu an ji irin kalubalen da muke samu gaba da wannan canjin yanayi to amma a ganin ki yaya hakan ya shafi iliminku akan abin da ya shafi canji ko sauyin yanayi ma'ana rashin gayyatan ku da ake yaya taba ku tunda ku kungiyoyin mata ba a gayyatan ku zuwa irin waɗannan tarurruka ya hakan ya shafi iliminku akan abin da ya shafi sauyin yanayi a gaskiya wannan abin yana taba mu musamman ma muna da ilimi akan yadda a misali za a iya kawo canjin duk da dai ba wai muna da ilimi gaba ɗaya akai ne amma in aka ci daga bakin mu tabbas za a samu wani karuwa akai abin da zai kawo abubuwa da yawa ana yi kaga kamar a ce an kunna wuta yawan kunna wuta ko kuma yawan yanke bishiya wannan hayakin shi yake kawo wa'annan abubuwan sosai amma in aka ce yau ɗaya an ci ga kungiyar mata an sata a cikin wannan batun sosai za a samu ci gaba mu ba wai muna son cewa lallai lallai sai an sa kungiyar kungiyoyin mu gaba ɗaya ba amma at least wani in da yi wani abu a kira kungiyar matan ɗaya biyu ɗaya biyu ya fi a ce babu muna da abubuwa sosai da zamu faɗa game da haka duk da cewa dai ba ku halatta irin wannan tarurruka akwai wani kokari da kuke na ba da gudunmawa ko wajen kula da muhalli eh mu ba a gayyatar mu an mai da abin kamar zallan maza ne domin mu ma muna da shirin domin wayarwa mata akan zuba shaga a kwata dasa bishiyoyi a cikin gida ka kamar yanzu da na ce dasa bishiyoyi a cikin gida muna da kungiyar mu mai zaman kanta wanda da mu kira mata mu musu rijista mu ba su bishiyoyi su je su dasa a cikin gidansu domin samun ni'ima za mu kuma ringa bin gidajen da muka bayar wa matan da muka bayar mu dinga ganin bishiyan na har sai ta kai yanda ake so kafin nan mu daina su ba bizin din shi wani sabon yanayi ne a zuciya na ki sani cewa shi so ai halitta ne ki sani cewa shi so ai jarabta ne tun lokacin annaba da yake zaune ni ma ko gashi a yau zuciya ta yi zane kaji yadda nake ji cikin jikina kaji yadda nake ji cikin jikina kin ji yadda nake ji cikin jikina kaji yadda nake ji cikin jikina Waƙar sauyin yanayi kenan daga tarayyar Najeriya. da fatan mai sauraro ka nishaɗantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Mr. Victor John Bala, masani kan halayyar ɗan Adam. Shi wannan musamman na canjin yanayi da kaga ake tarurruka da dama ake gayyatar mutane. Dama asalinsa ya kamata a ce idan in akwai taro da za a yi irin wannan ko ba haka ba musamman ya kamata a ce ba a nuna bangaranci a iya maza ne suke zuwa gurin ko ku a'a ga wanda za su je gurin babu mata ba to gaskiya amfanin mata a cikin al'umma yana da matukar amfani kwarai da gaske inda zaka ga da cewa an ana maganin canjin yanayi ko da a cikin gidaje ne da sauransu matan nan su suke tare da yaran nan haka zalika kuma iyaye karan kansu iyaye mata su ma wasu malaman ne na suna zaman kansu wani zaka ga idan in sun je wannan gurin ai ilimin na duka ne ba iya maza ba ne amfanin da ma anan shine idan in har idan in an dauki irin wayannan tarurruka ana gayyatar mata a cikin sa to zaka ga da cewa ana samun abin da bature ke cewa balance haka zalika kuma bayan wannan zaka ga da cewa duk wani amfanin abin da ake so a cimma a wannan gurin zaka ga da cewa ba iya mazan ba fa amma matan su ma suna amfanuwa inda ta wani bangare za su iya bada nasu gudumawa ta wurin ci gaba na wurin wannan canjin yanayi wato climate change inda zaka ga wani an samu matsala to mace ce wanda idan ta fita a a yau ba ba a samu mata a ofis ne ai ana samu to mata da suke na cikin offices idan in ba a kiransu irin wannan taron musamman kamar workshops idan ana gayyatar su irin wa'annan guraren suna zuwa kwarai da gaske za su samu ilimi wanda gobe su ma za su impacting a cikin koda maza ne idan an gayyace su mm. kamar yadda kake faɗa zai karfafa musu gwiwa wajen bada da su wajen kula da muhalli to rashin gayyatar sun kana ga ya kawo wani na kasa ko ci baya ga muhalli kwarai da gaske ci baya masu yawa ma kuwa na guda uku shine na farko kaga asalinsa shine ya kamata duk abin da za a yi akwai abin da ake cewa discrimination din nan to bai kamata ba saboda idan an ce an zaɓi iya maza ne suke zuwa wannan taron to matan ne amfanin su kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, kuna ganin sanya mata a tarukan sauyin yanayin zai haifar da ɗa mai ido? Wane matakai kuke ɗauka game da sauyin yanayin? Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala, a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai, musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake cewa ku huta lafiya.